Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo daga jinya daga ƙasar Ingila kan haka ni zagaya jihar Oyo ni ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya. Sunana Manuga dan PDP mazauri nan kar akin yali kar shanu. Amu abin da zan ce ina roƙon Allah Ubangiji ya ƙara ba Buhari lahiya kuma na yi horin ciki matsayina na ɗan PDP na yi horin cikin dawo shi kwarai da gaske kuma Allah ya ba shi lafiya. Amma akwai alkawulla waɗanda ya ɗauka ma 'yan Najeriya na game da gyara wutar lantarki da gyara hanyoyi da samar da aiki ga matasa yara matasa ina son a cika waɗannan alkawulla kuma a buɗe boda abinci ya shigo sunana muhammad umar daga ibadan a kinyale gaskiya maganar shugaban mu buhari ina matukan farin ciki kuma na ji daɗi saboda irin abubuwan da ya mana a bangaren mu a maiduguri a maiduguri nake local government baga to mun samu tsaro kuma mun samu kwanciyar hankali a yanzu a mulkin sa. to yanzu me hake son ya sa gaba eh to abinda nake son ya sa gaba yanzu abubuwan da ya gani mutane mutane suna yi da mai kyau da mara kyau ya ja musu kunne a yi abu tsakani da Allah sunana Muhammad Awwal nan karin shanu aikin yare na mai barka da zuwa barka da sauka lafiya Allah ya bashi ikon rike jama'a kuma na kai ga jinjina ga mataimakin shugaban kasa bai raban amana ne Allah ya ba su rikon amana gaba ɗayan su jina ga zuwan Buhari ubangiji Allah ya kara mai lafiya ɗari bisa ɗari ina ya kamata Buhari ya fara a hali yanzu abin da nake so Buhari ya fara akan shi game ga taimakon talakawa na shi. mutanen shi wanda suka tsaya suka zaɓe shi ina so ya kuma ya ƙara tallafa musu da amfanin gona wannan da aka ce za a yi aikin da ya sa gaba ubangijin Allah ya bashi ikon yi sunana Abdurrashid mun ji murna sosai saboda baba mai kyau ne in abun da yake zo yi a Najeriya jara ne kuma Allah taimaka mana kamar wannan irin gyara gyara na masu masu cuci ya yawa Najeriya ka ji ko kuma ina so a tabata ba yi wannan cutan sai sa muka ji murnan shi sunana Abdurrazak Oyo to mun gode Allah ne Allah ya dawo da shi lahiya to Allah ya bashi lahiya kuma musamman lahiya ya fi komi idan Buhari zai fara aiki a halin yanzu ina kake son ya fara to muna so ya fara a wurin talikoki mu samu abinci abin shewa suna na hajiya da kibanci na gode na gode na yi minna na yi minna da ba ni da lafiya amma yanzu zan ci abinci baba Allah ya bashi lafiya Allah ya taya shi riko fukai su ji kunya fukai su ji kunya Allah ya taya shi Allah ya bashi lafiya ni ma Allah ya bani lafiya yanzu yanzu lafiya ta zo ba har ya dawo kai kai kai da karfin kujera da karfi da karfi nake takawa Allah ya sa kaya ya sauko Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya